Rashin mutunci. Wato duk abin da nake faɗa a gidan nan ma ya zama zancen banza zancen wafi. Na yi magana a daina barbaza mini kaya a tsakar gidan nan, amma ba an ƙi a ɗauka. Dalilan dai a gayyato min shaidanu su cika min gida, to wallahi ba zan yadda ba. Hmm? Wannan iya shege na da izgilanci. Kai kai kai kai kai. To mai gida wannan faɗan da kake da wa kake? A baki ma san da wa nake ba. Baki ma san da wa nake faɗa ba. Ina yi daga ni sake a gidan ko? Kin ma mai da ni wani mahaukacin banza shashasha na ga mahauka na kenan. Na yi maganan nan ba so ɗaya ba, na yi maganan nan ba so biyu ba. Saboda rashin mutunci an zo an ɓata min gida. Wallahi ba zan yadda ba. A gida na dai ba zan yadda da wannan sakarcin da iya shege ba. To Allah ba ka haƙuri, ka yi haƙuri. Ba zan haƙura ba. Dama abin da kike jira kenan. na gina na ce na gina haƙura na gina haƙura hmm? me kike nufi hmm? idan na haƙura ɗan ƙwallon uba nake in na haƙura ba zan haƙura ba hmm? saboda an kin ma rena ni kin mai da ni sha ta kalma zan gaya maka gida kai haƙuri kin kin kin sake wallahi kin sake ah, kin sake kin rena ni kin rena ni Allah baka haƙuri ah, Allah eh, baka haƙuri lalle na gama wahala da ke kin rena ni kin ma mai da ni mutumin banza mutumin wafi kin ma wuce kin yi tafiya ki daki na ci gaba da hauka na ke da to ni ba ni ne mahaukacin ba ai kin san inda mahaukacin yake da zaki mun wannan sakar adda na kuna ne Wai mai adda cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye ƙasar nan ba maganin nan sai ya zama dan fushi yadda na tsani shi dan haka na tsani zubairu da daina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa akan wani dalili mai ɗana suleiman ya maka kake ba shi wiwi da ƙwaya ya haukaci sai ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe. sana'ar da yake tun yana da kuruciya ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana ka sani fa shari'a ta ubangiji ce ta ikon Allah ce ta baiwar Allah yi ko zan iya rayuwa idan babu ke? Ba ni da burin da ya wuce kuma mallake ka a rayuwa. Da kuma ta aure ka wallahi gwanda in shaƙe ta ta mutu tsakar dare. Ka ɗauki gaban duniya ka ɗaura wa Zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da san yarsa. sanka ka yayi nisa a zuciyata. babu abin da zai hana mu aure. Ai kuwa ba za ta aure shi ba. Dama mu'allim ne saurayin tokaltu? Ya yi barna mutukar barna. Gashi Allah ya ya komai ya jefa buƙatar ka a hannun maƙiyanka. Ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku. Ina ganin baka da kunya. Har za ka furta min irin waɗannan maganganun. Kada in sace ganin ka da ƙanwata. Na gaya ma ka fita harkar banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba sai dai biji biji da juna shi da kansa shedani ne Fir'auna ba shi ya haifi Annabi Musa ba amma shi ya rene shi wani dan fashin ya saci danka in Allah ya ga dama shi ne silar kiriyarsa ko kuma silar halakarsa kariya kake sarki kariya idan ya mutu wuta zai shiga ko aljanna wai wa kake ne da bai aikata ba abin da nake so da ke harira iya asiri ke rufe dan an haɗin annabi, ki kaurace ta ita dan an ki kaurace shi ki sa shi a zuciyarki dan Allah karki bani kuma kin ga na gaya masa na baki na baki hmm? ki duba Allah kina da biyayya kina tarbiyya ni a madadin mahaifinki nake mahaifinki ɗan uwana ne ki yi haƙuri ke za ki rufe mu asiri eh, da Allah ki ji hadiya ki yi hakuri da Allah eh, wannan magana ki yi kokari ki ki bi ta ki bibiye ki biyayya yanzu malam dan Allah tsakanin da Allah wannan abin da kake sayin mai ɗan nan ka kyauta mata kake son ta yi masa biyayya ta ya biyayya za ta yi ta shigo tsakanin wannan lamarin malam yariyar nan ba san shi take ba in ta aure shi ta je gidansa ma ba biyayyan za ta masa ba kai dai kawai ka ce dai abin da kai niyya za ka aikata shi ita kuma ta yi haƙuri Allah ya bata haƙuri ta je gidan mijin da Allah saurara saurara tsakiya. Duk wata wuta a gidan nake da ƴata nake magana. Da ƴata nake magana ba da ke nake magana. Kuma duk wata wuta a gidan nan wallahi kici asu zamu ita. Yarinya nake kike zuga ta. Ko wata wuta a cikin gidan kike hada samu ita. Wallahi kike yayi ina gaya miki. Ki mutane ka yi na. A ciki nake da ke wallahi kike yayi na gaya miki. Yi hakuri Farida Farida ki hakuri tashi ki tafi ciki ki hakuri tashi ki tafi ki ki hakuri wallahi wallahi tallahi gaskiya malam dai a sake hali ah, ina gaya miki a sake hali tun da kai ya ka aka yi eh. kai ma zaɓa kai da kanka kana soyayya kana zuwa hira aka kawo ka mace aka kawo maka ah, kan ki gaya sunan su na rantsa da kan ki mun abu tallan Allah na tuba tallan ba ka ina majalisa aka miki ina majalisa a rana ba ta gariya eh wanda ya zai gaya miki wani zance can ba su waye zai samu naki. ai ina majalisa an samu Allah ya samu asiri aka ce babanka ne ya je ya samu nawa baban ya ce dan Allah ya taimaka maka da shi ka ba eh. a gida ba ka da mace eh kwarai eh, kware ma kuwa kware to amma kuma wannan ai iyaka ce na jinki dan Allah kai hakuri wallahi babana ba da ni a naɗe duka me kike faɗa To ne don Allah ka yi haƙuri wallahi babana ba da ni a na'i duka. Wai ke da Allah mafarki kike yi ko kuwa idan ki biyu? Ba mafarki nake yi ba sarai. To kamar yaya ya ba da ke da na'i duka? Wannan wace irin magana ce haka? Ba laifi ba ne ya zan yi. Laifinki ne mana. Ke ce ma babban mai laifi. Ba laifi ba ne. Ok, to ba laifinki ba ne ba, laifinsa ne. Ke me yasa ba za ki bijire masa ba? Ya zai na bijire mishi yana matsayin mahaifina. mahaifinki ai ba shi ya haife ki ba mahaifinki daban wannan kanin mahaifi ne dan kin bijire masa ba wani abu bane ba to shi ya rike ni fa shi yasa da ke da Allah da dama can fasan kenan da kike mun na ƙarya ne kin fake da guzuma ne kin sari karsana ku barin gaya miki ni da kike gani na fi ƙarfin ki ci na, ko ki min rashin mutunci mahaifinki ya ci zarafi na, ya nuna min karanta ke ma kin zama karamar mace ko ba karawar mace bane gaskiya na faɗa maka ne ya riga ba da ni kuma ba zan iya bijire mishi ba to shikenan je kira Allah ki ba mu guri Assalamu alaikum Hajara Hajara Hajara Ya da wasali ƙasa, ita ce tsi. Lallai. wato ta bakin da tura aka ce charity begins at home ita tarbiyya dama a gida ake wanda bai samu tarbiyya a gida ba inda ya je ba zai tarbiyya ba na kira ki kin zo gandas gandar kin zo kin tsaya mun a gaba can duk mata arziki biyayya ta kiwa mijinta sai ta durkusa idan mijinta zo amma ke kin zo kin yi min kerere a ka saboda baki da tarbiyya baki da mutunci to hajara dama can na dade ina tara ki kin eh, dama na daɗe, ina tara ki rashin mutuncin naki yau Allah ya kawo ya zo ta bakin na tura ya zo zaɗan abin ya ƙure ne. tura ta kai bango kin tabbata mara mutunci yar marasa mutunci kin ci min mutunci kin zo a matsayina na mijinki kin mun kerere a ka saboda baki da mutunci to ban yadda ba zan ɗauka ba wannan rashin tarbiyya da me ya kama Hajara. Hajara. Hajara. Sau nawa na kira ki? Sau uku. Sau uku. Na sake ki saki uku. Na sake ki saki uku. Sai me? Sai ki tattara ina ki ina ki. Daman na gaji da kai. Hmm. Dama haƙuri nake yi da kai. Don ka sake ni sai me? ba abincin kirki ba kwai ba nama tun da na zo gidan nan a wahale nake mm. amma dubi faransan da ka ɗauko ni ka kani gidanka mm. yar gaban mota da ni tun da na zo a wahale nake mm. don ka sake ni sai me aikin za aikin wofi tun da na zo ba kwanciyar hankali eh. daga wannan masifa sai wannan masifa eh, haka kawai haka aure yake baka iya zama da mata ba eh, ban iya ba baka iya ba wallahi kuma tun da kika zo gidan da in da kashi bai kika haifa sau uku a min yasa sau uku ai tare muke yi ma yasan ne tare muke yi eh haka kawai ka cika ni wallahi ka zo wuya mm. me zan yi da kai falan ma zagu wallahi ka ishe ni dama wallahi a haka kin ga dai yanzu ba mata ta bace ke na sake ki zan miki tsinan ni ka bani takarda ta me ka ban takarda idan ba haka ba zan bar gidan nan ba da ta ba zan bar gidan nan ba sai da takarda kan wani mai arziki mai kuɗi ya je gani ya ce zai aure ni ka zo kai min bukulu ka hana ni takarda hmm. in je ni zaman zaman arziki zaman kuɗi eh. zaman jin daɗi to da na aure ki takarda aka bani in abin da na bayar za a damun da shi ai kuɗi na bayar a damun da kuɗin na sake ki. To har sai abin eh. takarda don ba zan bar gidan nan ba sai da takarda. Don kuma da yanda za ka yi da ni sai kai. Za ku ci bar gidan nan da tsabga. Wallahi za ki mm. bar gidan nan haka kawai da baya rudu kwanciyar hankali a gida yawa ina jin abin da yasa na kirawo ka ina so in gaya maka nan da gobe ma ka turo a ɗaura muka aure da harira na baka ita alhamdulillah ba sa Allah eh na baka harira Allah saka da alheri amin Allah saka da alheri amin kuma Allah sa yin na Allah ne amin amin mm, amma dai ni ina ga bisa shawara to tunda ka san shi al'amarin aure ah, ba za mu yi mai gaggawa ba haka ne a matsayinka na dattijo mai magana ɗaya eh. to na gamsu da wannan magana amma a batta zuwa sati guda Allah ya nuna yawa saboda yan shirye-shirye da ya kamata a yi mm. kaga kamar dangin ka haka haka ne da ni dangin haka ne to kaga ya kamata a samu wadataccen lokaci eh. da za a sanarwa ko ba haka ba eh to wannan shine Allah ya nuna eh ka damu wannan abin ai yayi daɗi mm, dan yanzu idan ne gaggawa na ce nan da kwana ɗaya ko kwana biyu mm. to ni zan iya komai saboda suturar da Allah ya yi mana kaga akwai bambanci idan kuma aka ce kwana ɗaya ko kwana biyu ka gama komai an ja ma aiki to ni ko ba zan ja ma aiki ba kaga yaushe ka samu damar da nan da da magaran a ce duk kaga wa dangi ka gani ai abin da da tazara eh ba komai a bari zuwa satin na ce ba eh ya batun wannan bashi da ake nuna bashi kuɗi da kake yi na naka ba haba da Allah haba da Allah a bashi <laughs> eh, wannan ai an bashi a an bashi ah, to alhamdulillah eh, wannan ai ba komai bane Allah na tuba kuma menene tunda yanzu dai an riga an zama daya gaskiya ne daya to nagode eh, ya ah, ni ne da godiya alhamdulillah godiya nake Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ji kan mahaifa Allah sa yin da Allah harira harira ta harira ta ta kaina amma fa abin nan yayi hadin yayi dakata to ka zo ka saya mahaifina da kuɗi don ka aure ni to wallahi ƙarya ne ba zan taɓa auren ka ba in kuma har na aure ka to wallahi zaka sha wahala ayo kuma wahala Allah na tuba wahala da ma a cikin ta shi mai rai yana cikin wahala kuma ni ina gaya miki ki kwantar da hankalinki wannan duk ba damuwa bace zuma ta kwana ɗaya idan na samu na gwammace na shekara ina shan maɗaci wa zai ki shi biyan bukata ai ya fi dogon buri ni ne na faɗa maka ne wallahi wahala za ka sha hannu wanda ka rabu da ni kawai ka je ka ce mishi ka haƙura ki kwantar da hankalinki abinda nake so da ke harira kin ga dai Allah ya rufa min asiri mawadaci ne ni a ƙauyen nan wancan yaro da kika likiwa dan banza da kai ina yaron jaki ta a haka na gashi nace ina so a haka kika gashi kika ce kina so to amma ai ita soyayya da mun ban ce dole ki so ni a lokaci guda ba a hankali a hankali ana bi kamar matakalar bene ne ana takawa a hankali so yana shiga so yana shiga da kin yi haihuwa ɗaya haihuwa biyu shi nan. ba zan taɓa son ba ba zan taɓa son ka bane na faɗa maka gwanda kawai ka ji da kunnan ka fita a harkata ka je ka ce mishi kawai ka haƙura eh to harira in ba ka wallahi ka sha wahala a karke damu dan wahala wai kina ina ana magana me ya faru kuke ta kulla min ta wai ke me yasa an ana miki magana sai ki dinga jin mutane kamar baki ji su ba to ina jin miki da miki ne ina jin ka yanzu ah me ya faru to abun arziki ne yazo abun arziki kwarai makuwa in Allah ya kai mu mako mai zuwa sati ɗaya kenan harira in Allah ya ta daura ta. wace hariran malam wai ga miki kike mun zancen banza hakki ce mu wace wace hariran ina da wata hariran ba ɗan uwana ba yanzu kai malam abun kunyan nan har yanzu malam ba za ka daina ba yanzu baiwar allah nan an baka ita amana ka riƙe malam sai ka mata auren biyan bashi haba malam malam ka girma mana ya kike irin wannan ne ne ke kullun kullun sai an tsiya da ke ba abun arziki da ke to bari an gaya miki ki kwantar da hankali ki bawon allah nan ya ɗau nauyin komai babu kwabin ki ko sisin ki ko sisina a ciki shi ne ɗan nauyin komai a cikin bikin a'a lanatuwa ba wanda ta je gidan da za ta huta ba hmm? wannan yarinyar wanda ta je gidan da za ta huta da ta je inda za ta wahala ina gaya miki kika ki ah. wannan ai yanzu ka faɗa min gaskiya burutsin yanzu ka faɗa min gaskiya eh. eh ka je ka sai da ita ka ci bashi za ka yi biyan bashi da ita yanzu ni kan da ban faɗa maka mai gidan wallahi babu ruwana ba hannuna a ciki ba ruwana wallahi ba zan yi wannan abun kunyan ba can gare ka ka je can kai ta fama da abin kunyan ka malam rakiya ina miki kara cewa ke uwa ce a wurinta shine za ki gaya mu wannan maganar to fa za ka gaya miki wannan yarinyar fa yata ce ya dan uwana ce uwa ɗaya uba ɗaya dama ke baki da alaka da ita kara take kara nake yi saboda ni nake a ki amma ke ba danginta bace kara nake miki to amma tunda haka ne ba abin da ya miki zafi ki fanni ni ne ta zama a haƙu yata kuma ya ɗan wata kin san haka eh ko kin san haka ba ni da halaka da dangin ku na ji mala amma nauyin hakkin ta nake son da sauke mata amma tun da ka ce mun ni ba dangin ta bane ba eh. komai ta bane eh. na zuba muku na mujiya to wannan kuma ya rage naki ba na mujiya ban ma na me ki bari sai kin samu naki in kin samu naki kai mu da yau da wannan shekara nawa shekara goma kuma wallahi bana na rantse da Allah inda Muna ta kyau wallahi sai kin ga aboki zama a gidan nan na gaji ai malam gwarin na gaji wannan matar taka da ta mutu ah. shekara ku 20 ko bari ba ta taba yi a gidan nan gwarani na wanke so uku a cikin gidan nan to kaga laifin ba daga gare ni take ba daga gare ka take eh, wancan munafikin hadimi hadimi ya ga ya ga ya ga miki kenan ya ga miki Assalamu alaikum. yaya yaya lafiya na ce lafiya me kake gaya mata me yake gaya miki ba abin da yake faɗa min mai gida um, sale abin da nake so da kai daga yau sai yau daga yau sai yau kar ka ƙara shigo min gida kana ji na da kyau kana ji na ko a baya lokacin waccan mata da ta fita ba komai ya sa na barka kake shigo man ciki ba saboda na ga sa'ar gyatumar ka ce ba zai yiwu na auro yarinya irin wannan irin wannan ka ci gaba da shigo min gida ba idan wani abu kake so kai sallama da ni ko ka turo yaro ka ji abin da na gaya ma ka fahimce ni dakata mai gida Oh. wannan bai kamata ba ya za a ɗanka na cikin ka ce ba zai shigo ma cikin gida ba ban yadda da haka ba ba na so kina ji ko amarya karki da abu ina ji ko um, amarya ina ji ai ba zai ba a ce na bar shirgegen ƙato yana shigowa ba duk dangantaka ta ni fa san ki da ƙaunar ki yasa ba na son kowa ya rika shigowa yana yin arba da ke ni in san samu na ne ma amarya ai ko babanki ne mutum me kace nace kai ka fita ko baka ji abin da nace ba fita mana in wani abun kake so ka sallaba da ni in ba ka gani ba ka turo yaro a Ni ba wannan tsarin ba aka yi kuka kuka ba. Eh a'a ai kin san shi yadda al'amarin yake. Ki dai kwantar da hankalinki. Ki kwantar da hankalinki. abin da bana so daman bana son wani abu da zai dan tada hankali <laughs> ka mata da ka mata da ce ana ciki ana ciki na na ce bari na dan kama ruwa zan fita na rashi aka mana wannan wallahi kuma wani abokin mutum mai sunan sarki na idika na idika na idika na'am amarya kira nawa na maka shine baka amsa ba eh a nan gyangyaɗi dai nake da hakan ban ma ji kiran farkon ba to na fi so duk abin da kake yi na maka kira ɗaya in ji ka amsa to ka duba ka ga tukwanen da suka baƙaƙe duk mm. gida duk kace kace duk karare kan ba gidan mutane ba eh wallahi ya dan yi datti ba wancan garwan na me ne oh garwa wannan daman na kawo ta ne saboda ko da bukatar ta in ta tashi sai a amfani da ita nawa kan jego kake nufi ko me ko kuma ka ce me ciki eh to eh tunda dai abin na Allah ne ai wankan jogon ma sai a yi to ba shirya haifuwa yanzu ba ko eh, eh kafin nan in je in kwanta na ga ka gyara tsakar gidan nan tas sai share duk gaba daya shi shugaban mutane hadumin shi ne gida shi su gidan kawo gidansa ba na ji gyara wa ba ne za ki wuce wallahi ce me kika bani in banda ruwa da kika bani yanzu haka yunwa ciki na sai ubi yake dan Allah ki hakuri wallahi na idika nake jira zo dan ɗaura mana girki wai ki har girki yake miki ke tsaya wasa ba abin da baya ba Kana komai aikin mata dai kika sani shara wanke wanke duk shi yake eh da baki aure Ayuba ba gaskiya kan na hankali na a kwance zan abin da nake so amma fa ina son Ayuba har yanzu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum. <laughs> To ni dai kin ga tafiya ta wannan mare ya ishe. Ko har za ki wuce? To na gode. <laughs> Ki gaida gida sai mun yi waya. Yawwa da mi. Mhm. To ka lafiya? Ki gaida gida. <laughs> Eh na ce na dawo. To me kuma aka samu? ya amarya kin gade yadda kika san wanda aka sa wa hannu duk mutanen da nake bi bashi kowa ya zance kowa sai zance. Wannan wani irin magana ne? Wani irin magana ne wannan? Ba latin da kai baka dawo da wuri ba kuma ka ce ka da ba abin da ka samu. Ka san dai ba zan ɗauki wannan maganan ba. Tashi ka caje min kanka da kanka. <laughs> Ai, ai abin da na gaya miki din na ai haka yake wallahi kin ga ba kun gani ban samu din ba, to amma dai ai wanda na karɓo na jiya tunda a gunki suke me zai hana sai a ɗauka a yi amfani da shi to shikenan ba komai amma yanzu ina so ka share mu cikin gidan nan tas kan daga ko ke ɗaya ki ba share tsakar gidan za a share eh tsakar gidan za a share tas ai ba a ba a ba inda dai ita rana ita take wa mutum harbin banza salamu alaikum amma zuma ko don abin da za a samu salamu alaikum gaba Salim? Babu shara kwabu, shara kwabu. Eh, eh, eh, shara. Menene? Me ban ce karka ƙara shigo min gida ba ban ce ka nemi izini ba idan za ka shigo min ban ce ka yi sallama ba ko ka turo yaro me ya kawo ka me hana kashi dai ba haka muka yi ba ba mu kawo ki gidan nan don zama mara tarbiyya ba dole ki mutunci duk wasu abubuwa da suke faruwa a gidan nan ina ji a kai ba kuma zan ɗauka ba domin ni ba na ba wa ‘ya'yana rashin tarbiyya ya kamata ki gyara halinki da wuri kafin mu saka kafin wani baba ai sai na ji kamar faɗa kake wani ma to ai ban ga abin faɗa a nan ba saboda ita dai wannan yarinyar mutuniyar arziki ce kuma ana zaune da ita lafiya tanda ta zo gidan nan tanda ta zo gidan nan ai da su ɗaya eh mu taɓa samun saɓani ba abin da nake so da ki ki bi mijinki domin aljannaki tana ƙarƙashin sa ai ta ma samu kuma ta yarinyar nan me biyayya ce ni akan kaina ma saboda irin tarbiyyar da na gani akan yarinyar nan da kula da yin yadda ya dace wallahi dama nake so na zo da kai har ita kanta umma a gida na zo na yi ƙara muku godiya ta musamman kuma yarinyar nan ba daga nan ba Eh, iya abin arziki akwai shi a gun wannan yarinyar kuma ta ƙware ta goge ta goge wajen sabga arziki musamman in ana ibada kaga ko da a na fulfulli a cikin yarinyar nan ba magana ni da kaina wani lokacin ta take mai gida tashi kai alwala ba shi kenan ni zan koma to ba da eh, na ba ku lafiya sai da lafiya ba da lafiya a gaida su umma saji eh a gaida su umma kuma em <laughs> a ba ai ke ba wani abu eh, ba to ka lafiya Allah ya sa lafiya to munafiki da kuma ka je ka faɗa mishi na je na faɗa masa ni kuma zan gaya masa wannan abun zan gaya masa kawai dai saboda ce dai tan munafikai a gari ko ya wallahi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kika ga na kafe kai da fata na ce yaron na sare da ya daina shigo min cikin gida kwanaki sun da ina sharan nan ya shigo ya gani ba mamaki shi zai je ya bada labari ko ya gaya masa shi kuma ya zo ya amma dai ai duk abin da ya dace da faɗa ɗin a gaban sa ai kin ga na faɗa ko ai ban bari ma an yi faɗan ba ban bari ya ci gaba da dai ai na faɗi duk dai abin da ya kama na gaya masa na gaya masa Ka eh. kyauta. Eh. Kaya kanka iya mulle. Eh, haka da alheri. Ba wani abin da za a yi. Aiki akwai shi. Yanzu ka tashi da zai ka wanke mana bayi. Idan ka gama sai ka zo ka ɗaura mana girki. shi kenan da iya abin da za a yi ko kuma ko da da ya ma dai ba sauran wani abin dai an dai an kammala a ba komai yanzu da in dai na sallar isha'i kuma na san ba da sauran wani abin da za a yi ko mm. sai dai kawai dai a yi ibadar an yi alwala a yi sallah Sale. Sale. Kai Sale. Kashi mana. Lafiya dai na ganka ka zo ka zauna a bakin rijiya ka zabga uban tagumi haka. Sai dai bari aboki. Wallahi ina cikin masifa, ina cikin matsala, ina cikin tsaka mai wuya abokina. Matsala. Yanzu matsalar ce ta sa ka zo ka zauna a nan har ka yi gengedi da ka fada cikin rijiya fa. sai dai bari abokina wai babana wai ni zai kora daga cikin gidanmu saboda ya auro ta budurwa ya auro yarinya yarinya shakaf shine wai zai aure ni zai kore ni daga cikin gidanmu saboda yi sabon aure kuma ni ba ma wannan ba babban abin da ya fi ɗaga min hankali ya fi tashan min da hankali wallahi tallahi inda na je na tarar da mahaifina wai shi shine yake shara shara shara da ka sani wai shi ta riga sakawa shara bayan shara ga wanke-wanke gato ga wankin ban ɗaki ko da yaushe ga girki ko da yaushe aikin da yake yi mata kenan ta mai da ya zama mijinta ce duk abin da take so shi yake yi mata wannan matsalar ni ta fara shafa ba kai ba ka sani cewar fa mahaifinka budurwa ta hari ya aure. a haba da abokina kada Allah ka kare na hankali mana duk nan waye bai san soyayya ta da hayya ba kai kanka inda ka san inda kai kanka ka san inda na sani ba yadda za a bari wannan abin ya faru ba yadda za a yi na bari wannan abin ya faru abu abokina to kai asuwa ma hancin gauta iya bakin kokari na fa na rigaya ya nayi amma yarinyar nan ta rigaya ya ta sibice ba yanda zan yi kuma bugu da ƙari fa barkaji wannan yarinya an aura mahaifinka ita ne dan a biya shi bashi da ita bashi biyan bashi bashi kuwa saboda duk irin bashi shikan da shi uban yarinyar nan yake ci akwai lokacin da aka zo aka yi mata tsiye za a ci masa mutunci fa ni na ɗauki kuɗi na bashi ya je ya biya bashin nan amma ashe bai je ya ba da kuɗin nan ba abubuwa iri-iri kai yarinyar nan ba irin abin da ban mata ba na yi mata hidima iya iya bakin gwargwadon yadda na ga zan iya ba ka san amma ga yanda ya yi min rashin mutunci ya yi min karanta gaskiya abokina ko in da za ka ɗau shawara ta wallahi kada ka haƙura wallahi tallahi kada ka haƙura Allah ko Allah kakka sake ka haƙura na gaya maka wannan magana kakka sake ka haƙura sai dai duk wanda za a yi amma wallahi kakka haƙura haka ba komai ka bani gudunmawa kuma ni ka san me nake so da kai eh. idan ma da akwai wani abu idan kana neman tallafi daga wajena wallahi ko menene ka zo zan yi maka ko menene ka zo zan yi maka sale ka riga ya ka bani tallafi tunda ka bani shawara ka san fani kadai gayya ne gaskiya ne na sani sosai ma ko kawai ka bari zaka ga yanda zan yi da shi amma kar ka zauna a bakin rijiyar nan ka je can su suna nan suna ta abubuwa ka je ka same su kawai ani gwara ma gwara ma gwara ma in hada cikin rijiyar mutu kowa ya rin kowa ya kace mu hada tare ba Allah ka tafi an talaki ne. Sunan Rara kai tsaye? Yo me ya saura? Tunda harkar nan babu mutunci, babu girma, babu arziki, ka ɗauki yarinyar nan ka aura wa wanda ka ga dama saboda haka bari gaya maka sisi na ba zai ciwon kai ba dole ne ka biya ni saboda al'amarinka akwai karanta a ciki yarinya na bawo dan aura wanda na ga dama ai ni ya ta ce ba kuma sannan zaka zo ka ce a biya ina shaidar ina rubutu da ka kashe mata abin da ka kashe mata kuma karanta ai kai kai karanta da ka zo ka ce to a biya ka me za a biya ka waye zai biya ka Ni ne ne karanta? Na gaya maka kai karanta. Ka ce ni ne ne karanta? Ƙwarai ma kuwa. na kuna ne? Wai mai adda. Cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye ƙasar nan ba maganin nan sai ya zama ɗan fushi yadda na tsani shi ɗan haka na tsani zubairu da daina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa akan wani dalili mai dana suleiman ya maka kake ba shi wiwi da kwaya ya haukaci sai ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe sana'ar da yake tun yana da ƙuruciya ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana ka sani fa shari'a ta ubangiji ce tawakkaltu ikon Allah ce tawakkaltu baiwar Allah yi ko zan iya rayuwa idan babu ke ba ni da burin da ya wuce kun mallake ka a rayuwa duk kuma ta aure ka wallahi gwanda in shaƙe ta ta mutu tsakar dare ka ɗauki gabar duniya ka dau ka wa Zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da san yarsa san ka yayi nisa a zuciyata babu abin da zai hana mu aure. Ai kuwa ba za ta aure shi ba. Dama mu'allim ne saurayin tokaltu? Ya yi barna mutukar barna. Gashi Allah ya ya komai ya jefa bukatar ka a hannun maƙiyanka. Ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku. Ina ganin baka da kunya. Har za ka furta min irin wa'annan maganganun. Kada in sace ganin ka da kanwata, Na gaya ma ka fita banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba sai dai mu fiti fiti da juna shi da kansa shedani ne Fir'auna ba shi ya haifi annabi Musa ba amma shi ya rene shi wani dan fashin ya saci danka in Allah ya ga dama kuma ne silar kiriyarsa ko kuma silar hallakarsa ƙarya kake sarki ƙarya idan ya mutu wuta zai shiga ko aljanna. Wai wa kake ne da bai aikata ba. banza aikin kofi